Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga sun sace akalla mutane 60 a arewa maso yammacin Najeriya bayan da suka afka wasu ƙauyuka biyar a kan babura suna harbi a iska a cewar wani jami'in ɗan sanda da mazauna yankin da yawa a jiya Asabar. Najeriya na fama da ayyukan fashi da makami da satar jama'a don neman kuɗin fansa a kasari a arewa maso yammacin ƙasar. Inda jami'an tsaro da suka yi karanci yawancin lokuta suke kasa hana satar jama'ar. Satar mutanen da aka yi a baya-bayan nan ya faru ne a jihar Zamfara a cikin daren ranar Juma'a a cewar mai magana da yawon 'yan sandan yankin Muhammad Shehu ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike. Wasu mazauna yankin su hudu sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa wasu mahara ɗauke da makamai sun kai hari akan wasu ƙauyuka a yankin ƙaramar hukumar shinkafi lamarin da ya janyo fargaba suka kuma sace akalla mutane 60 kafin su tsere zuwa dajin da ke kusa. Shugaban 'yan sandan kasar Colombia Jorge Vargas ya ce wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'a kasar Haiti Joseph Felix Barrio shi ne ya ba wasu sojojin Colombia umarnin su kashe shugaba Jovenel Moise. Da farko an faɗa wa sojojin da suka samu horo na musamman cewa aikinsu shine su kama shugaban kasar a cewar shugaban 'yan sandan Colombia wanda kasarsa ke gudanar da nata binciken game da haram. A lokacin ganawarsa ta farko da sojojin biyu da Bani Capado da German Rivera, Badio ya faɗa masa cewa bai san ranar da ya kamata a yi kaman batukwan a cewar Vargas. Kusan kwanaki uku kafin haran, Joseph Felix Badio ya wa Capado da Rivera cewa sai dai su kashe shugaban na Haiti a cewar Vargas. Ma'aikatar shari'a Amurka za ta ɗaukaka ƙarar hukuncin da wani alƙali ya yanke akan wani shirin gwamnatin tarayya da ke kare baƙi matasa da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba daga mai da su ƙasashensu na asali a matsayin wanda ya sabawa doka a cewar shugaba Biden a jiya Asabar. alƙalin gunduma a amurka andrew hannan a jihar texas shine ya yanke hukuncin akan shirin tsohon shugaba barack obama a ranar juma'a yana mai cewa obama ya saba wa doka a lokacin da ya kirkiro shirin da ake kira daka a takaice a shekarar 2012 a wata sanarwa da fadar white house ta fidda a jiya asabar biden ya ce kwata-kwata bai ji daɗin hukuncin hanan ba ya kuma sake yin kira ga majalisar dokokin ƙasar da ta tabbatar da an fito da hanyar dandandan ta warware matsalar. Hukuncin Hanan ya amince da wasu jihohin Amurka a ƙarƙashin jagorancin jihar Texas da suka shigar da ƙara suna nema a kawo ƙarshen shirin na daka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a bala'in da ya auku a yammacin Jamus da Belgium ya ƙaru zuwa da 168 a jiya Asabar bayan da koguna suka cika makel aka kuma yi ambaliyar ruwa a wannan makon lamarin da ya yi sanadiyar rugujewar gidaje da lalacewar hanyoyi da layukan wutar lantarki kusan mutane 141 suka mutu a bala'in ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani a jamus fiye da shekaru 50 da suka wuce ciki har da kimanin mutane 98 a gundumar arvila da ke kudancin cologne a cewar 'yan sanda har yanzu ba a ga ɗaruruwan mutane ba ko kuma an kasa kaiwa gare su tunda har yanzu ba a iya zuwa wurare da yawa saboda yawan ruwan yayin da kuma hanyoyin sadarwa a wasu wuraren suka katse. A jiya Asabar ne kasar Afghanistan ta faɗi cewa wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka sace ɗiyar jakadan kasar a makwabciyar kasar Pakistan na ɗan lokaci kuma suka azabtar da ita. ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi allah wadai da faruwar lamarin a wata sanarwa da ta fitar a birnin kabul inda ta bayyana cewa silsila alikil na kan hanyar ta ne ta zuwa gida a islamabad babban birnin pakistan a lokacin da wasu mahara suka sace ta tsawon sa'o'i sanarwar ta kara da cewa bayan da masu garkuwar suka sake ta an kai miss alikil asibiti inda ake kula da ita afghanistan ta buƙaci gwamnatin pakistan da ta gaggauta gano maharan tare da hukunta su ta kuma buƙaci samar da cikakken tsaro da kariya ga jami'an diflomasiyyar afghanistan tare da iyalansa a ƙasar yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya da sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da sashen Hausa na murya Amurka ke gabatarwa a kowace rana ta mako sunana Lamido Abubakar Sokoto. Sai a kasance da mu domin jin yadda wannan shirin zai kasance. Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu. How many dollar you want buy now? I want to buy fifty dollar. Fifty dollar. Yeah. Okay. So dollar you know go pass like three hundred and 78 naira now. Is it too down like that? That's what you do. You go down, you go off. That's what the market will uh-uh. Can't you give me 390? 390? No, you know, I'm not going to give you like that. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako musamman a wata kasuwa da ake hada hadar canjin kudaden kasashen waje wadda ake ce ma presidential market da ke birnin Fatakwal a jihar Rivers. Ita dai wannan kasuwa da aka sani kasuwa ce da ake sayar da kudaden kasashen waje kuma gani tsakiyar kasuwar bari mu ji sunan kasuwar da kuma matsayinka a cikin wannan kasuwa. Assalamu alaikum sunana Nuhu Usman Makarfi ni ne ciyaman na wannan kasuwa ta 'yan canji na garin Fatakwal. Ya za ka yi bayanin eh, yadda wannan kasuwar take ta canji da kuma hada-hadar da ake da irin kudaden da ake hada-hada to alhamdulillah wannan kasuwa ce wacce ta hada kowa da kowa especially irin mutanen da suka zo daga wani gu suna son za su canza kuɗin su zuwa kuɗin Najeriya mu a wannan kasuwa muna canza duk wasu kudade da suka fito daga kasashen waje dala pounds ne euro ne duk wani kuɗi da ka sani daga euro din ya zo nan gun muna canza shi kamar makarfi ya kasuwancin yake da ake hada-hada eh yanda ake yi ne Allah ubangiji ya kawo mana yanda al'amuran duk sun zo da da sauki yanzu ba kamar yadda muke yi da ba sai kwastoma ya ce maka a gidan shi ka kawo mai kuɗi sai ka ɗauka ka kai mai kana ta tararraji a hanya to amma Allah yanzu da ya kawo mana sauki kwastoma kana zaune sai ya ce ka biya mai ya tura ma account in shi ma a banki ne sai ka tura mai account ɗinka sai ka biya in kuma kasuwa ya zo ma sai ya baka dalas sai ka mai transfer sai ya iya fita daga office ɗinku da alama kamar bai ɗauki komai a jikin shi ba ya riga ya yi transfer. kuɗi. kamar wannan kasuwanci eh, a da nukan ga mutane wato da dama sukan tsaya bakin titi suna gudanar da harkokinsu kamar yanzu na ga abubuwa sun sauya eh mun dan samu wani akasi ne da can mutanen mu suna tsaye a bakin titi sai gwamnatin jihar da yake muna zaune lafiya da su suka kira mu suka gaya mana to yanzu komai ya canza za su yi gyara ka ci to sai muka je muka samu ofisoshi muka kakkama in ka duba nan ofis ɗinmu ne can ma ofis ɗinmu ne amma da babu nan guraren duka muna farzasha ne a haɗi karfi idan aka yi magana kasuwar canjin kudaden kasashen waje akwai wani babban batu da aka magana shine na batun samar da tsaro kamar nan da kuke zaune kuna gamsuwa da batun tsaro tunda a baya baya muna samun labari na wato irin hare-haren da ake kawo muku da ma hawo su rasa rayukansu sakamakon canjin eh to wallahi wannan tsari da gwamnati ta fito da shi ko CBN ya fito da shi shine ya taimaka mana saboda babu magana ka dauki miliyan goma miliyan biyar ka tashi ka tafi banki kuɗi yana banki sai dai kai transfer kana zauna a ofis ɗinka to wannan abu ya taimaka mana sosai da security sunana alhaji gire ni ne dai mataimakin ciyaman na fatakur gaba daya yancanci kamar an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanya musamman ta ɓangaren ɓata gari da suke zuwa suna kawo muku watakila kuɗaɗe waɗanda ajabu ko kuma daga bisani su yaudare ku waɗannan irin matakai kuke ɗauka na gane irin waɗannan eh magana ta gaskiya muna samun ƙalubale irin wannan wani ma ya kira ka banki ma kai kana gantin ya je banki ya je makura a nan ya maka makan tafi me ake nufi ka tafi kawai da ba mai kyau ba to amma irin wannan korafi duk muna kai wa hukuma muna gaya musu muna zuwa muna report ita kuma hukuma ita mana hakimu saboda ba kowane irin kaya bane zaka isa kai kace ka san shi a ba kowane bane wanda Allah ya sa ka gane ka gane kamar su jami'an tsaro suna ba ku haɗin kai sosai wajen tafiyar da harkokin ku ne yau da kullum misali idan kai musu wani rahoto ai ba ma ba ma taimako ma da kayan mu da su ai mu mun zama tip da taya da duk mutumin da ba mu yarda da shi ba buga musu waya muke mace to ga wani nan ba mu yarda da shi ba zaka a zo a tuhume shi sunana Alhaji dan yaro liman mu ne da dattijai a nan kudu a wannan kasuwa ta canji dai ina da shekara 28 a nan kasuwan canji muna yi cijon kasuwa akwai zargin da ake muku kan cewa 'yan siyasa da 'yan bindiga suna ba ku makudan kuɗaɗe kuna ajiyewa wuraren ku kuma kuna ba su daloli eh, haka ne to da lokacin ana zaune kara zuba ne amma yanzu kasuwoyin mu suna da tsari kuma kowa yana da rijistansa kuma efcc ta san da mu central bank ma ta san da mu saboda haka wannan ma ko da wani ma zai zo ya kawo maka kuɗi ma ba yadda za ka yi da shi dan ba zai yiwu ba saboda duk abin da muka yi muna sanar da CBN da kuma EFCC ba dama ka karɓi wani makudan kuɗi ka canja ma wani mutum wanda ya wuce na hankali wani ya taɓa zuwa da kuɗi a mota mai yawa yace mu canja mishi muka ce a'a mu wannan kuɗin ba mu san inda ya fito ba za mu canja masa mu kuma a matsayin mu na dattijai duk wanda ya haka a nan to za mu haɗa shi da masu shari'a na ƙungiya. Kasuwa a ainihin farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole. Eh, you want transfer the naira for me? I mean, one give me cash. I want to transfer it. Which bank you they, they use? UBA. UBA. Until why I say alert before I give you the dollar. Oh. No problem. To jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akan miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar 'yan canjin kudaden kasashen waje a birnin Fatakwal da ke jihar Rivers kuma shirin zai ci gaba. Ah, sunana Abubakar Abdullahi Bulangu kuma ni ne sakatare na hadaddiyar kungiyar 'yan canji a nan jihar Rivers a garin Port Harcourt. Na farko dai harkar musayan kudaden tare ba bakuwar harka ba ce abu ne wanda ta ɗauki tsawon shekaru ana yin kuma lokuta da dama sun shuɗe har Allah mu ya kawo mu cikin ta kuma a yanzu mun ɗauki shekaru da yawa muna cikin ta. Ta wannan kasuwa ba za a ce babu kalubale ba amma dai duk abin da kake a rayuwa dole akwai nasara akwai kuma kalubale. Idan mutum ya doso garin Fatakwal a baya zai ga sama da mutane ɗari suna tsaye wanda ka nuna cewa lalle an kawo wannan kasuwa da ake hada-hadar canjin kudaden kasashen waje kamar eh, ya za ka eh, kiyasa misali ko mutum nawa kuke da su a wannan kasuwa akalla based on my record muna da mutane wanda suke cikin wannan kasuwa suke cin abinci akalla mutum 470 wannan shi ne a takaice abin da muke da shi a record a cikin ita wannan kasuwa wannan shekara ta 2021 da muke ciki cikin membobinku ba wani kalubale da aka samu a cikin wannan shekara a yanzu dai gaskiya so kafa ba mu samu wani kalubale na abin da ya shafi memba dinmu ba ko a ce an kwace maka kuɗi ko wani ya bi ka ya harbe ka ko wani abu su a 2020 mun samu kalubale na har mu guda hudu wanda aka zo aka harbe su sunana abdulaziz abdullahi city boy ni dan canji ne a jihar river state yawancin mu na yau dai mun gama shi lafiya lau mun sai dala akan farashin naira 467 mun saida shi naira 475 ina jin ana haɗin da cewar 'yan siyasa suna ba mu waɗansu jakunkuna na kuɗi da sauransu a wannan duk ba haka ba ne duk yadda za mu tafi kasan harkokinmu na kasuwancin nan dole za ka kai mu amma suna taimaka muku dai kenan eh to muna taimakon juna dai tunda za su saya mu sayar musu ma hmm, wani irin taimako kuke musu muna taimakon juna ba wai taimako muke musu ba suna taimakon mu muna taimakon su wani bangare suke taimakon ku misali kaga su kuɗin 'yan siyasa ba sa mana transfer sai dai su ba mu kashi kaga taimakon mu mu kuma za mu kai musu kayan bayan su cash to waɗannan kuɗin da za a biya mu in cash shine ake ganin kamar muna ɗauko wai suna ba mu jakankuna a dukiyar mu ne da muka yi exchange da su suka biya mu mu ma muka ba su nasu kamar ya kuke tsarin ɗauko su cash ɗin da suke ba ku misali eh wani lokacin muna ɗaukan kayan mu a jakankunan kamar inda kuka ce amma yawanci motoci haka kenan eh muna amfani da motoci to yawancin atakin mu da ake yi akan hanyar dawowa ana kashe yan mu to sai muka using ɗin wani sense ɗin kuma muna amfani da mashinan mu wannan in ka fito kafin barawo eh, ya bika kai kayan ba ka canja wani hanyoyin sunana husaini Bako Allah yanzu kusan shekara shida kenan ina daga cikin alkalai wanda suke sune a kasuwan nan ta hada hadar canji na Presidential Hotel wanda ya shigo harkar nan zai shigo ta ne ta hanyar doka menene hanyar doka zai kasance zai yi rijista da kungiya domin kasuwan eh, kasuwar canji kasuwa ce kungiya kamar kowace irin kasuwa a Najeriya dole in za ka shige ta akwai dokoki sannan kuma wane ne ya tsaya ma ɗaya daga cikin dokokin shine abu na farko dai ita wannan kasuwa ce ta amana za a gaya ma cewa idan har ya kasance cewa akwai wani abu na rashin gaskiya wanda aka tabbatar abu ne na zalunci na rashin gaskiya to akwai wanda ana kura akwai wanda in har ya kai bayan kuran ma mu kai ka mu danka ka ga hannun jami'an tsaro to duk ana yin haka. jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole a nan kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje da ke presidential hotel a birnin Fatakwal. A madadin sashen Hausa na murya Amurka ni Lamido Abubakar sakkwato da na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya. Kasuwa farashi kan hau kan sauka kasuwa a Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. cikin shirinmu na nasihar lahadi a yau za mu karanta littafin yohana sura takwas aya talatin da biyu yohana sura takwas aya talatin da biyu na cewa za ku san gaskiya gaskiya kuwa za ta yadda zuku yau duniya da muke ciki tana cike da ƙarya cike da yaudara cike da tsegumi cike da mugunta a matsayin mu ya Allah abinda Allah yake bukata a gare mu shine mu zama mutane masu sanin gaskiya mu aikata gaskiya mu fada gaskiya mu kimanta gaskiya mu koyi bayan gaskiya mu darajanta gaskiya domin gaskiya ne kadai za ta yanta zubo inda ake samun karya karya takan kawo damuwa da bakin ciki inda ake samun yaudara yaudara takan kawo koma baya da kuma rashin jituwa amma idan mutane za su yi wa gaskiya suna fadawa juna gaskiya suna kaunaci juna cikin gaskiya suna taimakawa juna cikin gaskiya suna aikata gaskiya cikin duka abin da ya shafi rayuwa to bible ya ce wannan gaskiya za ta da mu fata na da addu'a na shine a wannan mako jama'ar Allah a duk inda suke za su rungume gaskiya su faɗa gaskiya su aikata gaskiya domin gaskiya ta da mu. Allah muna roƙonka ka taimake mu don mu za mutane masu faɗin gaskiya masu aikata gaskiya masu nuna gaskiya masu kare gaskiya masu goyon bayan gaskiya ka raba mu da halin yaudara da ƙarya domin rayuwar mu ta zama rayuwa mai daɗi ka kuma yadda mu daga duk shiri na shaidan albarkacin sunan yesu kristi mai shaitanmu mu amin Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan tsaftar muhalli musamman ma a yanzu da muke lokacin ruwan sama ko kuma damina. Thank you. tsaftar muhalli wasu ayyuka ne da akan yi domin taimakawa wajen tabbatar da lafiyar jiki da kuma kare yaduwar cutuka. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a da sauraro. Masu sauraron mu za su so su je ƙarin bayani akan tsaftar muhalli musamman ma a wannan yanayi ko kuma lokaci na damina. Lallai tsaftace muhalli a kowane lokaci ba ma ta zama damina ba ba abu ne mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam saboda bincike ya nuna cewa jinya da rashin lafiya ko laulayi abu ne wanda yake da kyakkyawar alaƙa ta da ku tsakanin shi muhalli da kuma wasu mu da kuma abin da muke ci ko muke sha saboda haka dole ne ayoyin ciwo sukan haɗu ne da bil'adama a cikin al'umma gurin da muke zama ko gurin da muke aikace aikace mu neman kuɗin mu na yau da kullum ko kuma inda muke rayuwar mu ko kuma abin da muke aikin su da haka gaskiya tsaftace muhalli abu ne mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam lokacin damuna lokaci ne na musamman saboda ruwan sama yana da kyau mu sani cewa wannan ruwan sama da idan ya fara sauka abu ne wanda yake shafa rayuwar ɗan adam ta abubuwa da sanda positively zai iya cewa ɗan adam na moriyar gajiyar ruwan sama yana yin noma muna samun abin da za mu ci mu sha da shauransu amma akwai wasu wani lokaci wanda aka ce komai in yi yawa yakan zama matsala a rayuwar ɗan adam irin su ambaliya a akan samu erosion da akan samu interaction misali a ce a fara ruwan sama tun sami har sai ko kuma har washe gari economically zai taba mu sannan a bangaren lafiya wanda shi ne yau za mu magana abu ne da ya ta muhimmi shi ruwan sama kansa ma yana da wasu kwayoyin mineral da ake abin nan wanda interaction ɗinsu da ɗan adam ko da tsaftacen ruwan sama ne idan aka samu wa'annan mineral su suka haura normal da implication yanzu kamar abin nitrite da mercury hatsari wani lokaci a wasu gurare akan samu ruwan su yana da gishiri akan samu chloride wasu ɗin ruwa to waɗannan su ne da su for making ruwa ya zama yana gishiri akwai wasu gurare irin su area kudancin Najeriya irin su Ibadan da shawararsu wanda ko tafiya kake za ka kwanukan su sun yi tsafa wannan accident da yake kawowa a garanti ne idan an samu iska da take muke shaka ta haɗu da misali tsawa za a iya samun formation na na canjin zaki ire-iren wannan ko kuma a ce ana samun call. Gaman karo. karo yawa ya haɗu da iskar gasolin ba iya samun nitrogen oxide wannan idan ya kai wani nuzali a rayuwa zai iya kawo mana gurɓacewar kista Ko iya kawo mana shi wannan ruwa mai acid a gurguje gaskiyar al'amari shine wannan fa a wanda aka tara aka tace ko kuma ya gina mako sosai ina ga kuma ruwan da ya sauka ƙasa ya taru ko kuma ya yi aka tara shi a iyalan mu muke amfani da shi na farko tukun na kan kwanukan ɗakin gidajen mu da ɗakunan mu ba lallai ne zama tsaftatacce shekara kura kura dabbobi mage a beraye wasu sun kashi wani a tsuntsaye sun kwanta sun zauna a kai akwai kashin su ya taru ruwa ya sauka ya biya gangara ya ɗebo wasu daga ciki an tara mutane masu dabara sukan ɗan ɗigi ruwan da ya fara sauka sai su watsar da shi sauran su amma duk da haka akwai ƙwayoyin ciwo ƙanana wanda idan mu ba zai iya gani ba idan aka sami irin wannan akan samu ƙwayoyin ciwo irin su musamman tamotiran cell irin su E. da su kamfanazarta waɗannan ƙwayoyin ciwo ne wanda ne ake samun su cikin koyon sha wa'annan abubuwa abu ne da ya kamata a ilimance a duba su sannan mu kuma mu al'umma bayani saboda a samu fahimta in cewa abun ba wai kai ruwa ne in ya sauka ta gan yana da kyau a yi bukatar yi amfani da shi ba akan samu barkewar ciwo amai ko da gudawa akan samu kwalara ma akan samu kuma wasu lokaci sauki ne su gadiya lambu a sauransu. kamar wasu hanyoyi ne ya kamata mutane su bi wajen tsaftace muhalli da ma ruwan da za su sha da da sauransu domin gujewa kamuwa da waɗannan cututtuka da ka irga. Yana da kyau mu sani cewa shi ciwo Allah ya kan zama da shi amma sau tari wasu halayen da muke shi da kawo shi da adam mu'amalarsa da abin da yake ci ko yake sha da gurin da yake zama su ne suke ta'allaka a samu abin da zai iya haifar da za a samu barakar ciwo. Misali a ce inda ake samun karancin ruwa damuna ta zo an karɓi ruwa ya sauka ta indarar an tara a Na farko tukunna ba wanda yake ake da tabbacin abin da ya sauka cikin drum wani lokaci ne ya ma datti da dan ya shiga saman kuma shi kenan in ka ga ruwa ya yi kala farar fari fata da ka sai ruwa ne mai akwai impurity sun da iska da kan iya tasowa kamar yadda na faɗa a akwai heavy can ciki akwai impurity daga minerals kuma yana da kyau mu sani cewa akwai calcium wasu minerals da jikin ɗan adam kan bukata wanda yana da kyau al'umma su sani su ba cikin ruwa magnesium da su fluoride tutun babu su dan aka ruwa ne ya kamata yi a kare shi shi ne na farko akwai abin da ake cewa wata harvesting system a guraren da suke da matsalar ruwa a samu manya-manyan tankuna da an tabbata bincike ya nuna su kansu abin da aka yi tankin da su ba su da wani illa ga rayuwar ɗan adam a garin ruwa ko daga saman kwano ko kuma a tara wato bayan ya taru a zama an buɗe wani kamar wani abu a nan za a tara shi ya gangara shi ba idan an yi haka a lokacin da zai gangara akan saka filta inlet filta ko kuma waya na shi kamar rariya da zai iya kashe duk wani babban zai da shiga a tara ruwa daga nan an tara akan yi flushing content ba a bari da sedmentin sannan in an ga dama yawanci kan ba da shawara duk inda aka tara ruwa ba ma son a bari a kan rana ya dinga da shi dan an haske yana haskawa sannan kananan microorganism za su iya samun haske samu a samu pollution na kan da zai iya promoting A yawanci mukan ba da shawara ko da an tare ruwan sama ya zama an rufe shi container za a iya rufe ta sannan kuma ba a bari inda yara za su iya wasa da shi ba ba za a bari daga an yi amfani da shi a rikici wanda ba za su iya samun ruwa da tsaftace ba muna da shawara a tafasa shi ki tafasa ruwa yana cire impurities da za su iya samu a ciwo idan aka yi haka za a iya samu mafita yanzu mun yi magana a wata hazardous kan da wasu kafashen da suka shiga wasu ke amma yawancin gidajen mu ba mu amfani da wannan drop ne ko robobi muke fara ruwa in an duba a rufe shi in an ɗauka kuma mafi a'ala shi ne a tafasa in an da rijiya da ake samu a amfana da shi idan damuna ta sauka yana haurowa ya mutu a wasu daga cikin ɗin mu wajen igiyar masu sun kayawa yaro zai yi da abin ɗigon ruwa ya ɗiba saboda ruwan ya taso sama to gidajen mu aka sani muka yi gidaje ne ba wanda plus ba wani ya yi bayi a nan wani ya yi rijiya a nasa inda suka zama makwabtan juna to ta kafa ruwan nan yana haɗuwa wani lokaci mukan ba da shawara shi saka ya kamata a ce akwai hukuma da ke duba harkar lafiyar al'umma tana cikin wurin land allocation da kuma sovereignty yadda gidajen mu suke don mutum ya ya tona rijiya da ya kamata ya la'akari da plan din makwabcinsa saboda an sabu akan samu connection na ruwa ta kan zama contaminated sai ga ana yawan samun ciwo a mai gudawa da sauransu shine yana da kyau kafin damuna ta sauka hukumar tsaftace muhalli ta gani ruwa da na mu su zama suna clearing din irin su lambatu da kwargati da su. saboda legodi da kuma wasu abubuwa masu nuni wanda ruwan sama zai iya zuwa ya share su na uku shine a hukumar ruwa na ruwa ya kamata su yi la'akari da duk inda pipe ya kashe a yi rikoci yanzu an daina sa pipe ɗin sarakuna da ya karye sasa kuma wannan yana da illa a rayuwar dan adam ko yawanci pipe din roba ake sawa to me yake faruwa shine saboda business da kuma yan kwangila ba su tsoron Allah sai a yi tonon sai ya zama yana sama sama dan babbar mota ta ji shi kenan sai ka fasa shi ruwa ya ta taruwa ya ta taruwa al'umma mu kowa ya ko a wannan gurin ruwa zai iya fita ya taba abin da yake da illa a rayuwar ɗan adam sannan ya gangara ya ya ci gida wani to shi yawanci har yanzu mu a a kasashen da muke fama har yanzu bin karfi ciwon da a kasashen da suka ci gaba su sun ma manta ma ciwon kwalara da ake fama da shi yanzu haka a wasu jahohunan akwai ciwon kwalara yawanci rashin tsaftace muhalli ne Ayi ya haɗu da ruwa ko kuma an ruwan sama ruwa ya taru an samu connection na flood sannan mutane suna open da kowa ya yi bayi a gidansa saboda ya zama yara ka za su yi bayi kuma an samu tsaftataccen muhalli kayan mu'amala da mutane ka shiga jama'a in ka zo gidan ta kauce hannu yara sun ba daga makaranta su yi bakin yi wasa su ta hannu da sabulu da omo in kuma akwai hannu a shi irin wanda wanda ake sayarwa ai amfani da shi an tara ruwa sai a tafasa shi an tafasa ya huce sai ai amfani da shi idan damuna ta sauka akwai ciwuwuka da suka yi yawa irin sun ciwon zazzabin cizon sauro saboda ruwa yakan taru shi kuma sauro nan da yake zaunawa ya ƙara haifayya sannan kuma ya cije mu ya kawo mana wannan ciwo in akwai ruwa kwantacce mai kokari mu zama mun yi cike shi an yi farajin wannan na farko kenan akwai wannan gidan sauro din da sani za su yi amfani da shi tare kansu daga wannan ba tare da kullum sai ka je ka kasa ya ba amma ga shi yanayi da ake ciki na rashi za an ɗauki shawara muna ce su sun za a samu an ka Allah zai kare mu kiyaye. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. duniya ana ta wani ba ana rawa Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.